kina neman hips gangariya kina neman haɗin hips wanda ba cuta ba cutarwa a cikinsa na ce kina neman hips isassun hips dirarru to zo mu je in nuna miki irin abubuwan da muke haɗawa a cikin wannan lamari to alhamdulillahi assalamu alaikum jama'a kamar yadda aka saba yau ma ga mun zo da wani sabon haɗi irin na haɗin da ake yin haɗin hips yawwa to kafin mu ci gaba idan wannan ne farkon shigowar ku ku yi gaugawa ku yi subscribing din mu saboda ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma yi liking kuma yi share har ku ajiye mana comment to insha Allah ba tare da bata lokaci ba yanzu zamu nuna muku wannan hadi na hips wannan haɗi ne kawai daman dan hips aka yi ma'ana kugu ko duwawu to alhamdulillah na farko dai zaka samu mana ko kuma za samu mana busasshen dabino anan gurin busasshen dabino muke so isasshen busasshen dabino yauwa kun ga dai dabino baya da wata illa a cikin jikin mutum to isasshen busasshen dabino muke so in aka samo mana dabino isasshe yauwa aka ciccire mai ƴaƴansa kamar yadda kuke gani barza shi ne za a yi da inji ko kuma ya za a yi masa to ƴaƴansa dai muke so su kasance ba ɗin batta nan lika gaba baki ɗin kuka lura gashin gwamna ta tunawa. za ku gaba ɗaya a jiki ko ƙwaya ɗaya dukka ƴaƴan sun kama gabansu an riga da an cire su busasshe daga nan gurin kuma sai a samo mana ƴaƴan ɓaurai. ƴaƴan ɓaure muke buƙata a nan gurin kuma ƴaƴan ɓauren busassu muke buƙata busassun ƴaƴan ɓaure wanda an tabbatar da nanannu ne aka ciro su aka bar su suka bushe kun ga yadda suke yawwa suna fitowa ne mula mula amma da sun sha rana za su ɗan tsomare haka su bushe daga nan gurin kuma sai a samu mana hulba wadda take ‘yar madidiciya sai a kawo mana hulba a zuba mana akan wannan babban haɗi namu duka in aka zuba kuma tabbatar da cewa an juya shi duka gabaki ɗaya bayan an riga da an yi wannan yau an zuba hulba mun ga dabinan yana can a ƙasa mun kuma zuba 'ya'yan ɓaurenmu kuma ga hulba mu mun zuba to me ya rage mana yanzu mu zuba sai mu je mu nemo hammus hammus kun gan shi nan gurin shine wannan abin ake cewa hammus daga ganin shi kun san yana bin tsokar naman aha tsokar naman kugu <laughs> daga ganin shi wannan raɗaɗin raɗaɗin da kuka gani kun san shi shine hips kun ga wannan abin da kuke ganin shi la haula wala quwata ko shi kadai aka samu ake soyawa to bi iznillahi ta'ala a hips zai taso to sai mu samu hammus don mu shi ma wadatacce sai mu zuba shi abinda kuma yake ƙara ƙarawa yake ƙara kitsan hips ma'ana riɗi kwansan riɗi akwai gyara a jikin mace dan amfanin da yake a jikin mace wallahi baya yi riɗi baya yi a jikin namiji to saboda haka sai mu same su idan aka samu waɗannan abubuwan ba tare da an samu su komai ba kar ka sake ka samu musu komai sai ya zamanto da ka juya su ka tabbatar da ko kuma kun juya su kun tabbatar da gabaki ɗaya sun riga da sun haɗe jikinsu in suka riga suka haɗe jikinsu ka tabbatar da cewa fa eh, dabino ba ƴaƴa a jiki ka tabbatar da cewa ku tabbatar da cewa hammus dole sai da shi domin idan babu hammus wannan abubuwan duka ba za su yi aiki ba idan har babu wannan hammus ɗin da kuke gani ko da sun yi aikin da su yi aiki a can ɓangaren ko ni'ima ko wani abun makamancin irin haka amma a ɓangaren su tado hips da, da gumba ta duwawu da tsokar duwawu ba za su tado ta ba yawwa to amma wannan hamus din shi yake taimakawa a ciki a binciken duk da aka yi kuma gashi an yi an gwada ɗari bisa ɗari mujarrab to saboda haka waɗannan kayayyakin da muka nuna muku su ne haɗin hips da muke yi a cikin kamfaninmu mai suna al'aurak saboda kar kuma ce da yi mana subscribing kuma ku latsa alaman ƙaraurawa domin da zarar mun ƙara sakowa zai isa gare ku kuma gashi kun ƙara mana ƙarfin gwiwa da ya ƙarshe sai mu ce muku muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya bar mu tare sannan muna ta godiya da nasihu da kuke mana da comments da ake mana da subscribing da dai sauransu Allah ya akwai sabbin haɗa-haɗa suna nan muna nan muna ta ƙara ƙirƙiro muku su kuma muna ta kawo muku su masu amfani wanda ba cuta a cikin su ba cutarwa wanda ko da haka nan ma mutum zai iya ɗauka ya ci ma abu na duka abubuwan da muke haɗawa kayan ciye-ciye ne muke haɗawa ba mu haɗa wani abu wanda yake wani na chemical wanda zai kawo lalacewa ciki ko kuma ya sa wata cuta ma'ana duka ba su da wani side effect kowane abu ku gani nan tsarkakakke ne kuma daman kowa yana cin shi kuma kowa ya saba cin shi muna godiya mu haɗu a bidiyo ta gaba gata nan insha Allah